والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكن مختصر خليل منا شاهنا قريبو دا ستين دا شدة كما منا عند مالن كي مدنا وعبد عربي يسلم حرم nan na ku? Hmm. wato muna cikin jihadi to bawa wanda a harbi musulmi su musulunta to lokacin da yin musulunta to kada a ce wai an kama shi ko an yi kaza an yi kaza a horon rana amma in farra in ya gudano ya baro gidan yaƙi ya dawo zuwa gare mu musulmi ya riga sun da muke gabanin musulunta sayidinsa bawa na a can tare da kahirai kuma kahiri shi a shugaba ne. bawan ga sayan musulunta yana ƙasar harbawa da musulunta ta sai ya ɗora bi ya saɗa ya biyo ga zuwa zuwa ya biyo ga zuwa har ya faɗo gidan musulunci amma ko da ya iso nan sai dini da ake yana nan kahiri to hurrun ɗana muna tare da kuwa ba a bautatar da shi kuma shi mai shi mai zako a bayan shi kuma shi bautatar da shi don ba za a yadda a sanya shi hannun kahiri ya yi bauta ba <laughs> to ina mallami mallai ci gaba aw baqiya hatta gunima. ko kuma ya musulunta amma bai gudu ba ya zo inda muke yana nan ƙasa kahirci amma yana yan dabarbarun da zai hitowa ya kasa har nan mun ka gama shiri mun ka taimaka kai musu farmaki sai an ka ci gare an kamo yana cikin jama'a an samu yagiya sai ce ni fa musulmi nake ban ba wani nake amma shi yana nan kahiri to shi kurrun ɗana muna tare da kuwa ya hunaka hatta gunima wa ma'a zalika annahu hurrun duk da haka ɗana bai halatta gare mu bautatar da shi haram na tumi a gaba a ala bawa wanda yan musulunta bai zama ɗa in ya hito daga gidan yaƙi sayyidihi ashe ya musulunta shi bawan sai sayyidi ne bi shi da musulunci ya ce duk da haka dai laɓaɓawa ne kai wani nika hita ko da ya zo yadda yake muka ce ɗaya sai an ka ce ai sayyidi ne ma musulmi na to yana nan bawa la in kharaja ba'a da islam sayyidi ko kuma ka gane ku bawan ya fito zuwa gare mu yana musulmi bi mujarridi islami amma da iranta musulunta shugaba ne da jin shugaba ne ya musulunta sai hito bisa ga sai musulunta shi ma to ya kawo inda muke to ba ba mu kariyar laifi muna tare da kuwa. wahadama sabiyu nikaha kamu ya rusa aure an kamu azni an kamu azniya miji da mata sai dai ce mata ta ta a'a kana kahiri an kan ma kana kahira an kan mata duk bayi kuke magana amre babu shi to sai inda an haka mu ta harbi ka gane ko wa da hu sai ita mata ta musulunta bayan musulunta shi mijinta harbi an kamo sun ka musulunta gaba dai to wannan auren suna nan dama shi muka bukata yi wa maluhu fai'un mutlaqan Hmm. ɗanai shi harbi ka gane ko wanda ya zai ya musulunta ya shiko zuwa gare mu da dukiya ta shi harbi duhon ina wanda suka ba kai ne an kamo su a'a amma in mun ta kitaba nan tana ɗanta ƙarami to shi kan ba a komai domin musulunci ya riga su ya adannan su yan baki ta ba ta duk waɗanda muka magana majusu na koko wasanni da aka kamo ta shi na da aka kamo ta ko kuma da wanda a karami ga musulma wadda a ɗiya wadda aka kamo ta wanda nan nan sun ka kawo harmaki gari masu sun ka kama ta sun ka tai da ita shi wanda ya kama ta sai ta kata sai ta haihu to shi ma ba wata ba wata ta da wannan da to abin tambaya wa hal kibaru wai haka nan na manya manyan diya waɗanda an musulmi su ma fai unna ko ko sai sun yaƙi musulmi tare da harbawa malam ya ce tawilani an tawili do amma shi dan boyan nan fa kakkamanci iltifati na yi limalikiha na mallakin ta na kada ake ce kaza ka na kan na shi da kwana to an kai ga wata ligo kama da ainihin alkhairin suka min gabatar da wanda zai yi addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allahu an jima a gidan malam sannan kuma kada manta da insha Allahu akwai wa'azi na ƙasa ranar asabar da lahadi a garin riba insha Allahu Allah ya taimake mu ya ba mu nasara sannan ranar alhamin insha Allahu gobe akwai kada manta tafsirin alkur'ani mai girma a garin birnin kebe in dare ya insha Allahu akwai wa'azi na jegalo kalgamman yau ga gabas ga in insha Allah gidan uban dawaki bayan sallar isha'i da kuma karatun da salihina wanda malam ke gabatarwa marjin suna islamiyya da hajji halil misalin karhe tara na dare zuwa goma insha Allah Allah ya taimake mu ya ba mu nasara yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a shine malam Shehu Muhammad اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا إلهنا وإله كل شيء وخالقنا وخالق كل شيء الله منا roƙonka don cikakken ikon ganin ka ɗaya ta zatin ka da sunayen ka da sifofin ka madauka wannan haɗuwa ta mu Allah sai ya mata albarka wannan malami ke mana na kokari Allah ubangiji sa kan kama su da alheri kuma Allah ya ɗaya ba zuriyarsa na ƙara jin kwanakinsa tare da lahiya da fahimta da ake karantawa Allah shi ba mu ikon fahimta don muka fahimta Allah ka ba mu ikon ake da abin da muka fahimta da ke tara mu a wannan wuri Allah ka tara mu a cikin addinin firdausin ka da rahamarka muna roƙonka muna tasiri da aiki Allah ka shirya da mu ka shirya da zuriyarmu Allah ka gyara muna halayen mu duk abin da ya tsananta Allah ka yi maganin sa Allah ka samu aljanna ka firdaus da rahamarka Allah ka samu cikin wanda za a ba littafin su hannun dama Allah ka samu cikin wanda za a hisabi mai sauki Allah ka samu cikin wanda ko mun tsin wuta ba su ji gobe kiyama Allah ka gafarta mu uwayen mu da suka sadin tawo mu suka ba mu tarbiyya islamiyya bukatocin mu na azumi Allah ubangiji ka biya mana su Allah ka ba musulmin duniya haɗin kai akan gaskiya Allah muna tosali da wani aiki muna roƙonka Allah duk wanda ba shi da lahiya gida ko asibiti Allah ka ba shi lahiya ka ba mu baki ɗai bukatocin mu na alheri Allah ka biya mana mata masu cikakka Allah ka saukar da su lafiya ya Allah idan ka sauke Allah ka hura abin bukata Allahumma hadina fi man hadaita وآفنا في من آفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئذ من آليت